babi na biyu shine al'imanu bil mala'ikati ko mun ga wajen malam yace albabu sani babi na biyu al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku wa fi salasatu dawabit malam yace a cikinsa akwai ƙa'idodi guda uku wafihi salasatu dawabit a cikinsa akwai ƙa'idodi guda uku addabitul awwal ƙa'ida na farko al'imanu bi wujudil mala'ikati imani da samuwar mala'iku cewa akwai su dole ne kai imani da haka al'imanu imani bi wujudil mala'ikati da samuwar mala'iku wa annahum kathirun lalle su masu yawa ne shine wa annahum lalle su mala'ikun kathirun masu yawa ne la ya'lamu adadahum illa Allah la ya'lamu adadahum ba wanda ya san adadin su illa Allah face Allah wa annahum kathirun lalle su masu yawa ne la ya'lamu adadahum babu wanda ya san adadinsu illa Allah face Allah sai dai Allah na biyu, قاعدة نبي الإيمان إيماني mala'ikata da cewa mala'iku jubilu ala ta'ati an ɗabi'ance su akan yin ɗa'a an gane jubilu an ɗabi'ance su ala ta'ati akan ɗa'a haka ɗabi'a su take an gane al'imanu imani bi annal mala'ikata da cewa mala'iku jubilu ala ta'ati an ɗabi'ance su akan ɗa'a wa annahum mutafawituna fil fada'ili wal manazili wa annahum lallai su mala'ikun mutafawituna masu fifikon juna ne Shi ne mutafawituna masu fifikon juna ne fil iri cikin falaloli wani ya fi wani falala wal manazili da kuma matsayai an gane ba matsayinsu ɗaya ba kuma ba falalarsu ɗaya ba wa annahum lalle su mutafawituna masu fifikon juna ne fil fada'il cikin falaloli wal manazili da kuma matsayai ba matsayin su ɗaya ba wani ya fi wani matsayi addabitu salis ƙa'ida na uku al'imanu imani bi annallaha da cewa Allah wakkalahum ya wakilta su wakkalahum ya wakilta su biwaza'ifa azimatin da wa'ansu ayyuka masu girma waza'if jam'i ne na wazifa wazifa shine aiki an gane aiki wanda mutum yake yi ko da yaushe shine wazifarsa kamar akwai wazifatul anbiya ko wazifar annaba shine ad-da'watu ila Allah kowane annabi aikinsa shine kira zuwa ga Allah to shi sai da aka ce wazifa shine abin da mutum yake aikinsa ko da yaushe ta nan kuma za ka ga haka 'yan ɗariƙu suna da mai wazifa su ma wanda aiki da suke ko da yaushe wazifa shine dai abin da mutum yake ya ɗauka ko da yaushe an gane shine al'imanu imani bi annallaha da cewa Allah wakkalahum ya wakilta su bi waza'ifa za'ifa da waɗansu ayyuka azimatin masu girma wa a'tahumul qudrata kuma ya ba su iko ala ta'diyatiha akan da waɗannan ayyukan ala ta'diyatiha akan da su an gane Allah ya ɗora musu kuma ya ba su dama su iya bada aikin shine wa a'tahumul qudrata kuma ya ba su iko ala ta'diyatiha akan ba da su ayyuka mu bar shi anan ko mu ci gaba yayi haka to zan ƙara maimaita kafin mu je shirin abin da makaranta malam yace albabu sani babi na biyu al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku shine al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku wa fi salasatu dawabita a cikinsa akwai ka'idodi guda uku wa fihi salasatu dawabita a cikinsa akwai ka'idodi guda uku addabitul awwal ƙa'ida na farko al'imanu imani bi wujudil mala'ikati da samuwan mala'iku al'imanu imani bi wujudil mala'ikaci da samuwan mala'iku wa annahum kasirun lallai su masu yawa ne ne wa annahum kasirun lallai su masu yawa ne la ya'lamu adadahum babu wanda ya san adadin su illa Allah sai Allah la ya'lamu adadahum babu wanda ya san adadin su sai dai Allah al'imanu imani bi wujudil mala'ikati da samuwar mala'iku wa annahum lallai lalle su masu yawa ne la ya'lamu adadahu. babu wanda ya san adadin su illa Allah sai Allah ad-dabitu sani ƙa'ida na biyu al imani bi anna malaikata da cewa mala'iku jubilu ala ta'ati an ɗabi'ance su akan ɗa'a. al'imanu imani bi mala'ikata da cewa mala'iku jubilu ala ta'ati an ɗabi'ance su a kan ɗa'a wa annahum mutafawituna lalle su masu fifikon mutafawituna lalle su masu fifikon juna ne fil fada'ili cikin cikin falaloli Walmanazili da kuma matsayai an gane walmanazili da kuma matsayai ba matsayin su ɗaya ba Walmanazili da kuma matsayi wa annahum tuna lalle su masu fifikon juna ne fil fada'ili cikin falaloli walmanazili da kuma matsayi الضابط na biyu نبي الإيمان imani. bi annal mala'ikata da cewa mala'iku jubilu ala ta'ati an ɗabi'ance su akan ɗa'a. wa annahum mutafawituna lalle su masu fifikon juna ne fil fada'ili cikin falaloli wal manazili da kuma matsayi ad-dabitu salis na uku ad salisu ƙa'ida na uku al-imanu imani bi anna da cewa Allah wakkalahum ya wakilta su bi waza'ifa azimatin da wa'insu ayyuka masu girma al'imanu imani bi annallaha da cewa Allah wakkalahum ya wakilta su bi waza'ifa azimatin da wa'insu ayyuka masu girma wa a'atahumul qudrata kuma ya ba su iko wa a'atahumul kuma ya ba su iko ala ta'diyatiha akan ba su ala akan ba da su ad-dabitu salis ka'ida na uku al-imanu imani bi annallaha da cewa allah wakkalahum ya wakilta su bi waza'if azimatin da wa'insu ayyuka masu girma wa a'tahumul qudrata kuma allah ya basu iko wa a'tahumul qudrata kuma ya ba iko ala ta'diyatiha akan ba da su wannan ayyuka mu koma mi shari malam yace albabu sani ko yace babi na biyu albabu sani babi na biyu al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku malam yace wa fi salasatu dawabita a cikinsa shi wannan babi kenan shine wa fihi a cikinsa salasatu dawabita akwai ƙa'idodi guda uku abbabitul awwal ƙa'ida na farko al'imanu bi wujudil mala'ikati <clears throat> imani da samuwar mala'iku cewa akwai su dole ne ka imani da wannan ba ma imani da dalili naƙali ba ko dalili akali ya nuna haka tunda irin yadda ake ruwa kai kasan san ai ba wani ne yake hawa ya sa duro a haka a ringa watso shi ba ko kai karan kanka haka in ka sa a hankalinka za ka san cewa tabbas akwai masu aikin nan kuma ba mutum ba ne don idan mutum ne duro nawa zai ringa zubawa kuma zai gaji amma ka duba yadda ake ruwan sama yadda yake sauka da shi ne wannan ruwan sama za ka ga ila ya ci wani gari duk garin gashi dai ya cinye shi ruwan sama aka haka kuma da wannan ruwan ne za ka ga shukoki sun ba da yabanya shi ya sa za ka ga manoma ba sanda suke shan wahala irin rani ko rani ko Shi ne kishiyar damuna ko yawwa saboda kasan san wa'annan abubuwan mu da muke yan cikin gari sai a hankali idan eh, ga mu hausawa amma abin sai ya kufci. rani shine kishiyar damina tunan za ka ga idan aka ce noman rani za ka ga ana shan wahala e amma ko idan aka ce noma ne na damina za ka ga ba wani wahala da kake sha hadari ya haɗo tuna an ba wa iska ka ga haka gwanin sha'awa to lalle wannan aikin kasan ba mutum ne yake yi ba ko tun daga wannan mutumin yake amma yana shan wahala sa'annan kuma za ka gani haka ana ta mutuwa ga wani kun yi sallama da shi ya gida kasan dai tabbas ransa ba a hannunsa yake ba wannan kaɗai ya ishe ka ka gane tabbas akwai wa'anda Allah ya wakilta kuma Allah fa ba wai ya wakilta su bane wai dan aikin zai masa yawa a'a kamar yadda Allah ya halicce ka ba dan yana da buƙatar ka ba sai dai dan kai kai aiki ka samu rahamarsa haka to Allah ya halicci su ma mala'iku kaga ai in ba kai bauta ba ai ba za ka rage Allah da komai ba ko kuma Allah in ya ga dama zai ki halitta kama zai ki halittar kowa saboda wannan ba amfanarwa bane wa Allah to haka su ma mala'iku suke aikin nan da Allah ya ba su na bauta da da'a wa Allah Allah ya ba su ne don su samu rahamar Allah amma ba don su ta yi Allah ba ai shi Allah inna ma amurhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun shi Allah ai kun fayakun an gane saboda in ka lura lokacin da aka halarci bayi ai ba ai mala'ikun, sai bayan Allah ya halitta sa'annan Allah ya wakilta su da ayyukan ko to wanda ya kirkiri halittar kakaf ba tare da sa hannun kowa ba to bayan ya halicce su kuma dan ya ce ga wa'insu ayyuka su ai ba shi ke nuna gazawarsa ba tunda abu mafi wahala shi ne ya samar da su shi shi kadai haka kuma ya halicce su wannan shi shi kadai har mala'iku lokacin da yake gaya musu ko zai sanya halifa a ban ƙasa Wai idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu yayin da Allah ya ce zai sanya halifa a ban mala'iku suka ce ya ubangiji shin ka sanya wanda zai ringa barna a duniya ya ringa zubda jini mu kuma muna tasbihi da ya banka. Allah ya ce na san abin da ku ba ku sani ba kaga ai a lokacin Allah yana gaya musu zai yi ne to nan kaga shi shi kadai ya samar da su shi yasa aikin da Allah ya ba su ba wai a'a Allah ya gaza ba ne ko ta Allah suke a'a da su da ba su Allah zai yi abin sa amma kamar yadda Allah ya ɗora ma ibada kake yi dan kai ka samu rahama to haka su ma bayinsa ne Allah ya ɗora musu wannan aikin dan su su amfana ba wai Allah shi ya amfana ba to shi yasa kaga hatta dalili na hankali ma zaka san akwai mala'iku saboda kowa wane ya mutu ai inda zabin wani ne ko shi ya so haka shi ya shekaru bila adadin a duniya to amma da yake abun ba a hannunsa yake ba an gane to shi yasa wannan zai nuna akwai samuwar mala'iku shi yasa to imani da samuwan mala'iku cewa akwai su dole ne mutum ya yi imani da wannan sa'an nan nan mala'iku an halicce su ne daga haske an gane an halicce su ne daga haske kamar yadda hadisi ya tabbata daga aisha allah ya ƙara mata yadda wanda imamu muslim ya fitar da wannan hadisi manzo allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lakum manzo Allah sallama yace an halicci mala'iku daga haske su daga haske Allah ya halicce su sa'annan kuma an halicci aljanu daga harshen wuta an gane harshen wuta irin baƙin nan harshe wanda ka san ai akwai baƙi da yake ɗan tartsatsi harshen nan to daga shi aka halicci aljanu yace kuma an halicci annabi adam daga abin da aka siffanta muku shine daga laka ko to kaga haka Allah ya halicce su daga haske sa'annan kuma nassoshi sun yi nuni cewa mala'iku Allah ya halicce su ne tun kafin halittar annabi adam ko tunda ai ayar da muka ai ta yi ishara ko kaga a ce ashe akwai su shi yasa Allah ke ba su labari kafin ya halicci ma mutane kafin ya halicci annabi Adam kaga kenan Allah ya halicci su kafin mutane kafin annabi Adam kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga ai sannan bai ba amma bitahdid lokacin da Allah ya halicce su Allah ne ya sani nan wannan nassi bai nuna ba kuma ba a kutsawa an gane saboda abu ne wanda yake ta'alluki da gaibu in ba ta hanyar wahayi ba ba a saninsa duk wanda zai ce ma ga lokacin da aka halicce su to wannan ya kutsa kuma bai dace ba ya kutsa an gane Sa'annan su wa'annan mala'iku Allah ya siffanta su da ƙarfi da tsanani an gane suna da ƙarfi ƙarfafa ne sa'annan akwai tsanani kuma Allah ke ce mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara sai Allah ya ce alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kaga Allah ya ce alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun masu kaurarawa ne masu tsanantawa ai kaga in babu ƙarfi ba yanda za a yi a tsananta ko Allah ya siffanta su da ƙarfi kamar yadda kuma Allah ya siffanta mala'ika Jibrilu yace allamahu shadidul quwa yana magana akan malamin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mala'ika Jibrilu Allah ya allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi ne ya karantar da shi kaga shine mala'ika Jibrilu shi yasa bayan Allah ya halicce su da aske kuma Allah ya ba su siffa ta ƙarfi sa'an nan kuma Allah maɗaukacin sarki ya siffanta su da manyan jukkuna an gane da manyan jukkuna kamar yadda Allah ya faɗi a cikin surat takwir Allah ce wala qadar ahu bil ufiqil mubin ko ana magana ne akan mala'ika jibril cewa walaƙad ra'ahu haƙiƙa ya ganshi shi waye ganshi annabi muhammad ya ga mala'ika jibril bil ufuqil mubin a sasanni mabayyani wanda a wannan lokaci kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad wanda alhafiz ibn kasir yake cewa eh, yake cewa isnaduhu jayyid annabi sallama ke faɗi cewa inna ma huwa jibrilu yace lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatain marrataini ra'aituhu munhabitan min as-sama'i saddan izamu khalqihi bayna as-sama'i kuma bayna as-sama'i wal ard Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ne yace ban gan shi ba akan surarsa wacce Allah ya halicce shi akai in ba wannan karan ba guda biyu karo guda biyu yace na gan shi yana mai saukowa daga sama ya ce wato girman halittarsa ya toshe tsakanin sama da ƙasa kagon ke nuna ma akwai girma shi yasa da wani daga cikin kafirai yake cewa da manzo Allah saboda Allah ya ba da labari cewa ai masu tsaron wuta ga su kaza ne kaza kaza sai ce to shi sai a rike masa wani adadi shi sai a riƙe masa ai wani adadi sai ya shiga ta ƙarfi to sai Allah ya bashi labari dangane da waɗanda Allah ya sa masu gadin wutar Allah yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika eh, mala'iku ne tu kaga wannan ke nuna ma lalle mutum ba zai iya da su ba to wannan kadai ya kamata ko ya zama wajibi ta wannan mutum ya ji tsoron Allah wallahi wallahi wannan kadai wayannan fa halittun Allah ne to ina ga Allah din halittunsa ne Allah ya ba su karfin da bai baka ba sannan duk yanda Allah ya ce su yi da kai wallahi za su saboda su la ya'asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru su ba irin anan bane ko kayi laifi aikace, ce ah, a eh, da Allah ko akwai wanda za a bi ta sama kila a ya sa baki babu wannan eh, shi ya yi Allah ba a yi masa haka shi matsayin mai matsayi girman mai girma baya sa Allah ya yi wani abu idan ka ga girma ko da matsayi ya yi wani amfani ko to bayan mai shi ya tsaya da haƙƙin Allah ne an gane to wani sai ya biyo baya amma idan mutum bai tsaye ga haƙƙin Allah ba kowaye mai shi babu ruwan Allah shi ga annabi nuhu ai ɗansa ne ko ɗansa ne amma da yake shi Allah ba a haka da shi shi kawai in kayi ne kayi saboda duk gaba ɗaya bayinsa ne kakaf an gane da mai girma da wanda ba shi da girman da mai matsayi da mara matsayin duk in an tattara bayan Allah ne a gaban Allah kowa ba komai ba bane bawa ne mutum to shi yasa kaga ta wannan ɓangaren shi yasa shi Allah ba a yi masa haka kaga ɗansa ne da Allah ya halakar da duniya daman ya gaya wa annabi Nuh ya sassaka jirgi in an sassaƙa ya ɗibi dangogi guda biyu na kowane halitta Allah ya ce sama ta watso da ruwan ta ƙasa ma ta ɓulɓulo da nata gaba ɗaya duniya ta cakuɗe da ruwa shi annabi nuhu ga ɗansa yana kiran ɗansa ya bunayyar kan ma'ana ya ɗana hawo zo ka Hau tare da mu sai ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ai ga wani dutse can zai kiyaye ni daga zai kiyaye ni daga wannan ruwa eh annabi nuhu yace masa la asima al yawma min amri llahi illa man rahim eh, babu wanda zai kare wani daga al'amarin Allah sai dai wanda Allah ya ji kai a yau haka ana mayar da zance Allah ya ce wahala baina al mawju fa kana min al kawai sai kumfa ya zo ya raba tsakaninsu ya halaka duk da aka annabi nuhu yana kiran Allah Allah yake gaya mana cewa wa nada nuhun rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin amma saboda dan kasancewa Allah ba sani ba sabo sai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih shi yasa manzo Allah ya faɗi cikin hadisi yace man a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa ya dakirar da shi to nasabarsa ko dan waye ba za ta gaggauta da shi zuwa ai gaba ba shi yasa an mutum yi aiki yayi aiki in bai aiki ba bai aiki ba ka duba Fatima Fatima wacce manzo Allah yana ji da ita yana santa wani zubin ma in ta bakunci manzo Allah ta kawo mata ta kawo masa ziyara sai ya tashi don girmamawa daga gurin da yake ya zaunar da ita yana cewa fatima tsoka ce daga gare ni amma yake gaya mata yace ya ke fatima yar annabi muhammad yace ne min mali ma shi ita fa ne la'ugu ne anki min allahi shay'a yace anan dai dukiya ta tambayi duk abin da kike so na baki amma ba zan wadatar da ke wani abu a wajen Allah ba kenan shi Allah baka zuwa ka ce kai dan wane ne amma ba kai abin da Allah ya ce kai ba kuma sa'an nan ka tsira a'a shi yasa su mala'iku kawai in Allah ya ce su yi za su eh, shi kuma Allah bisa tsarinsa kawai in kayi kayi sai ɗan annabi ya ƙi ya halaka ɗan kafiri kuma sai ya yi abin da Allah ya ce ya sai ya tsira haka shi ka'ida Allah take shi yasa kaga wannan dole ne kai imani da mala'iku shi yasa in ka duba irin halittar su kadai ya zama wajibi ya nuna ma tsoron Allah kamar yadda Annabi sallama ya faɗi hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud dangane da girman mala'ika Jibril Annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa ra'aitu Jibrila ala sidratil muntaha walahu sittu mi'ati janahin annabi sallama ya ce na gama la'ika jibrilu a sidratil muntaha wacce Allah ke cewa inda ha jannatul ma'awa ya ce na gan shi yana da fuka-fukai guda ɗari shida fuka guda ɗari shida kaga wannan ke nuna ma girma na halittarsa haka akwai asim wanda aka tambaya dangane da girman kowane fiki sai bai ba da labari ba amma waɗansu daga ciki suka ba da labari suka ce dukkanin fuffuke guda ɗaya ya toshe mahudar rana da mafaɗatta tsakanin mahudar rana da mafaɗatta duk fuffuke ɗaya sannan ka duba ku ga ƙwaya ɗari shida ne kaga wannan kaɗai ya kamata mu ji tsoron Allah wannan halittar Allah ne kaga wannan tanani da kai shi yasa lokacin da Allah ya halakar da mutanen annabi Lot Allah mala'ika ya sa sai da ya cicciɓo yana kaskasan wannan bishiya ka jijjigo ta tun daga jijiyarta Yana kasan waina Allah ya ce faj'alna aliha safilaha yanda ka san juya waina ka cicciko ta daga can ƙasa haka Allah ya umarci mala'ika sai da aka yi haka sa'annan aka kifar da su to wannan fa ka duba ka gani to ina gani ga kai ina wanda ko in ifa inda za a tattara mu ko unguwa ɗaya ai ba ba kaga wannan ke nuna ma lalle lalle mu ji tsoron Allah shi yasa to dole ne mutum ya yi imani da mala'iku haka kuma daga ciki zaka ga wa'ansu suna da fukafukai akwai mai hudu hudu haka akwai mai uku uku akwai mai bibiyu kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin suratu fatir Allah ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha dukkanin yabo ya tabbata ga Allah mahalicin sammai da kasai wanda ya sanya mala'iku su zamanto yan aika Allah ya ce uli ajnihatin ma'abuta fuka-fukai masna akwai mai bibiyu wasu nasa akwai uku uku waru ba akwai hudu hudu Allah ya ce ya zidu fil khalqi ma sha. Allah yana ƙara abin da ya ga dama cikin halitta sa'annan daga cikin siffa su kyawawa ne Allah ya yi su kyawawa ne shi yasa zaka ga akwai kissar annabi Yusuf kaga nan malama suka ce ba da labarin da suka yi bayan sun ga annabi yusuf wannan ke nuna su ma sun san mala'iku kyawawa ne a lokacin da ita wannan imaratul aziz din nan ta ji abin da matan gari suke ta cewa ai imaratul aziz turawidu fataha an nafsihi ko kadi shagafa hubba ce ai so ya rufe mata ido tana neman yaranta كذا كذا الله يقول فلما سمعت بمكرهنكو أرسلت إليهن وآتدت لون متكأنكو وآتت يا يا آيتك إيه وآتت منهن السكينة وقال تخرج عليهنكو فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن kyawun nan ya ɗebe su ka ce kai ka ce wannan ai ba mutum ba ne kawai suka yayyanki hannayensu suka ce hasha lillah suka ce ma haza basharan ai wannan ai ba mutum ba ne ka ce ina haza illa malakun karim ka ce wannan ai ba kowa ba ne face mala'ika mala'ikan ma mai girma eh mai girma eh to kaga wannan kenan su karan kansu sun san mala'iku suna da kyau shi yasa da suka ga annabi yusuf suka ce a'a ai mala'ika ne shi yasa haka allah kuma ya yi su kamar yadda allah yake faɗi dangane da mala'ika jibril ko eh allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa ko kaga zu mirra wato ma'abucin kyau ne an gane fastawa kuma haka ya daidaita kaga wannan ke nuna ma tsananin kyau an gane haka to Allah ya yi su haka to dole ne mutum ya yi imani da samuwar wa'annan mala'iku sa'an nan kuma su ba mata ba ne an gane Allah ya ne wa kafirai raddi suna cewa ai mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata’ an gane shi yasa ba a siffanta su da aka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin suratul najm innal ladina la yu'minuna bil akhirati la al malaikata tasmiyatal unsa wa'anda su ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba suna kiran mala'iku an gane suna sa musu suna suna na mata haka Allah ya faɗi Allah ya ce وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا سألت أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون Allah ce suka sanya wa'annan mala'iku bayan Allah ne suka sa su cewa mata ne Allah ya ce a shahidu khalqahum shin sun halicci halittarsu ne sun gani a gabansu akai Allah ya ce satuktabu shahadatun wa yus'alun da sannu za a rubuta shaidarsu sa'annan kuma za a yi musu tambaya kuma yadda nasoshi suka nuna cewa a sama suke ko eh, a sama suke haka kuma ba sa saba wa Allah kamar yadda Allah ya faɗi la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ba sa riga malam masallaci Allah bai ce ba su ce ba sa yi an gane la ya'suna Allah ma amarahum kuma wa yaf'aluna ma umaru shi yasa kaga dole ne mutum ya imani da samuwan mala'iku cewa lalle akwai su kuma yadda muka bayani soshi sun nuna haka fitira ma ta nuna haka eh, fitira ma ta nuna haka an gane kuma yadda muka faɗi cewa babu wanda ya san wa annahum kasirun ko la alamu adadahum illa illallah. Lallai cewa su masu yawa ne la ya'lamu adadahum babu wanda ya san adadin su illa Allah face Allah haka Allah ya ce wa ma junu junuda rabbika illa ko babu wanda ya san adadin rindinonin ubangijin ka face shi an gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi cewa eh, sama yace babu wani bigiri wanda zaka sa yatsan yatsanka guda hudu face akwai mala'ika in ma yane wa Allah sujjada an gane ya sanya goshinsa a ƙasa yane wa Allah sujjada saboda yawansu an gane ba inda za ka samu bigire na 'yan yatsinka guda hudu face akan mala'ika face akwai mala'ika ya sa goshinsa wa Allah sujjada akwai baitul ma'amur wanda a saman duniya yake kullum mala'iku dubu saba'in ne suke zuwa kullum mala'iku dubu saba'in kuma in suka tafi fa har zuwa ranar alkiyama ba za su ƙara dawowa ba tun da kuma Allah ya halarci duniya ake haka na jiya sun zo sun yi ibada sun tafi yadda ka ga ɗakin ka'aba a nan a duniya a ƙasa su ma haka a baitul ma'amur yake haka koyaushe kullum ne kuma tunda kuma Allah ya halicci duniya to yanzu dan Allah koda da mala'iku Allah ya ban mutane <laughs> koda da iyaka ai mala'iku sannan ballantana akwai jahannama jahannama fa ka duba duk mala'ikun nan da aka siffanta irin ƙarfinsu da wannan amma haka in an ɗaure ta da sarƙoƙi haka za ta ringa jan su fa nan za ta ringa fincika su wa'annan fa mala'ikun da suke da wannan girma Allah ya tsare mu shi yasa kaga wannan din me yake nuna ma girman Allah sa'annan yana muka yi bayani wannan cewa ba wanda ya san adadin su face Allah an gane ba wanda ya san adadin su face Allah kamar yadda nan muka ce haka za a zo da jahannama kamar yadda hadisi ya tabbata imam muslim ya fitar daga abdullahi dan mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa yi uta bi jahannama yawma idin laha sab'una alf zimamin a kulli zimamin sab'una alf malikin yajrunaha yace za a zo da jahannama a wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi yace tana da linzami linzami guda dubu saba'in kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in da yake ja kaga a haka sannan kuma gashi su karan kansu aka kyale ka da su to kuma ballantana ma wutar Allah ya tsare mu an gane shi yasa to haka ƙa'ida kuma na biyu al'imanu bi annal mala'ikata jubilu ala ta'ati wa annahum mutafawituna fil fada'ili wal manazili imani da cewa mala'iku an ɗabi'ance su ne akan ɗa'a kamar yadda Allah ya faɗi bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu bari dai bayi ne masu karamci ababen girmamawa ba sa rigayar Allah da magana su da umarnin Allah suke aiki kawai haka Allah ya ce bi aidi safara sai Allah ya ce kiramin barara kaga barara masu da'a wa Allah masu biyayya ga Allah Mai yadda Allah kuma yake faɗi cikin suratul a'raf innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun lalle waɗanda suke gurin ubangijinka ba sa girman kai gabarin bautatawa Allah suna tsarkake Allah suna sujjada gare shi haka Allah ya halicce su shine al-imanu bi annal mala'ikata jubilu ala ta'ati an gane kamar yadda Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun haka sa'an nan kuma wa annahum mutafawituna fil fada'ili cewa suna fifikon juna cikin falaloli da matsayi ba matsayin su ɗaya ba kamar yadda Allah ke ba mu labari a saman sammai lokacin da ayan nan ta sauka suke cewa wa mamin na illa lahu maqamun ma'alu a lokacin da mala'ika jibril aka yi tafiya aka yi tafiya aka yi tafiya aka zo gurin da mala'ika jibril shi ma iya nan matsayinsa ya kai an gane sai dai ya tsaya iya nan matsayinsa ya kai manzo Allah sallama ya zaci da shi za a yi ta tafiya da aka zo sai ce to ni nan zan tsaya sai wannan ayat ta sauka wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu face yana da wani matsayi sananne iyaka nan aka tsaye da shi sa'annan manzo Allah ya ce gaba da tafiya kai wato isra'i da mi'raji kadai zai nuna ma matsayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi kadai zai nuna ma matsayin sa, ka duba annabi musa cewa yayi zai ga allah ko cewa yayi zai ga allah allah ya ce ba za ka ganni ba sai ce kai duba zuwa ga wancan dutse in ka gurin dutsen ya tabbata to da sannu za ka ganni فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الله ينا تجلي akan wannan dutsen dutsen ya bindiga annabi Musa ya fada asume kaga yana cikin ulul azmi duk da cewa mas'ala ta shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ko bai ga Allah ba wannan matsala ce da maluma suka tattauna kamar yadda eh, kamar yadda alqadi iyad a cikin kitabu shifa an gane kitabu shifa bi ta'arifi Mustapha. Ya yace babu dalili qati ya wanda yake yankewa daga manzan Allah sassalama cewa manzan Allah ya ga Allah da wannan idan nasa yace babu dalili yanke yace duk ayoyin da ake komawa zuwa gare su akwai ihtimali shine ayoyi da suke cikin suratul najm yace akwai ihtimalat wanda kuma a ƙa'ida ta malaman usulul fiqh suna faɗi cewa kullu dalilin tatarraqa ilayhi na ihtimal batala al-ihtijaj bihi amma inda tahqiq abinda maluma suke cewa cewa dukkanin athar wa'anda ake rawaitowa Eh, cewa abdullahi dan abbas ya ce ra'ahu dukkanin waɗanda suka inganta bai nassanta da wannan idan ba an gane bai nassanta kawai cewa ra'ahu to da me bai yi bayani ba amma akwai waɗanda ake rawaituwa su kuma ba su inganta ba waɗanda suke tabbatarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da wannan idan su kuma ba su inganta ba wa'anda kuma suka inganta babu inda aka sarraha cewa da wannan idan ya gan shi sai kuma aka ce to ai gashi daga abdullahi dan abbas din akwai ruwayar da ta tabbata cewa ra'ahu bi fu'adihi marrataini ai ya ga Allah da zuciyarsa har biyu to sai nan malama suka cewa eh manzon Allah ya ga Allah amma da idanunsa na zuci saboda wannan idan Allah ya ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir kaga da haka to amma duk da haka Isra'i da Miraji zai nuna ma girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yanda kaga har malaika jibrilin an je gurin da anan ya tsaya shi karan kansa annabi Musa wanda yake gaya wa annabi Muhammad wasallam cewa al'ummarsa an ɗora musu wannan sun kasa al'ummarsa ba su iya ba shi ma sai manzo Allah ya sakko fa ya zo wani waje ne sannan zai same shi anan sa'annan wannan abin da zai nuna ma cewa girman Allah shi ne girman Allah saboda Allah yana saman sammai an gane shi yasa a aƙida ta musulunci ba a cewa Allah yana ko ina da zatinsa Allah ya tsarkaka kuma ba Allah yana cikin sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ma a'a Allah yana saman sammai tunda ai nan samman gaba ɗayan su ai da halitta ne ko duk halitta ne Allah ya halicce su ne to yanzu in ka ce yana cikin su to kafin ya halicce su fa yasa Allah yana sama amma ba nan samman ba an gane saman sammai saman halitta shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa kana Allahu wala shay'a ma'ahu sun khalaqa al'alama yace Allah ya kasance ba komai tare da shi sai Allah ya halicci kuma halitta sai yace fala in imma an yakuna khalquhu fi nafsihi wanfasala anhu yace fa haza muhallun yace ta'ala Allahu amma masatil aqdari wa Ya ce. Allah ne da sai kuma ya yi halitta ya ce to da ya halittar nan zai iya zamantowa ya yi halittar ne yana cikin halittar bayan ya yi halittar sai kuma ya fice daga cikin halittar ya ce wannan ba zai yi ba sai ya ce wa imma an ya kuna halakahu ko wa imma an ya kuna khalquhu kharijan anhu sun ma da halafihi yace mai yuwa lokacin da Allah ya halitta kuma zai iya yuyuwa wannan kamar ihtimali na farko yace bu zai yiwu ba a ce Allah ya halicci halitta yana cikinta kuma ya fita bayan ya yi halittar daga cikinta ta yace a yace Allah ya tsarkaka gabarin shafar kazanta a yace mai yuwa kuma ta iya yiwuwa a ce Allah ya yi halittar yana wajen halittar bayan ya yi halittar kuma sai ya shiga cikinta ya ce wannan ma ba zai yiwu ba sai ya ce ma na uku shine Allah ya yi halittar baya cikin halittar kuma bayan ya yi halittar kuma bai shiga cikin halittar ba a ya ce wannan shi ya dace da girman Allah shi yasa idan aka ce Allah yana sama ba yana nufin wannan sama ta ɗaya ko sama ta biyu ko sama ta uku ba ko sama ta hudu an gane Allah yana saman sammai an gane Allah baya cakuɗa da halitta kuma haka ma girma ne fa na Allah hakan ma a fiɗirarka za ka ga girma ne na Allah saboda a hakan kuma Allah yana kallon komai duk inda mutum ya shiga Allah yana kallonsa Allah yana tare da shi da iliminsa ai kai baka isa ka san abin da ake yi a wani waje ba ai sai ka je wajen kai da zatin ka za ka je wajen ko amma in baka nan baka san abin da yake faruwa ba kai ko in baka tashi ka je gurin ba kai da zatin ka kai baka san me yake faruwa ba to wannan ma zai nuna ma cikar Allah dan cewa haka wanda suke ce Allah yana ko ina da zatin sa wannan kuma wata zari'a ce ta wa'ansu wa'anda suke allantar da bayi idan an ce Allah yana ko ina da zatinsa sai wa'in su samu kofar to Allah yana jikinka yana jikin wane yana kenan ko ina sai nan aika ga an fitar da aƙidar komai Allah wahadatul wujudi kenan to amma waccan zaka ga ita ce aƙida safiya naqiya an gane cewa Allah yana saman sammai an gane Allah yana saman sammai da zatinsa kuma yana ko'ina da iliminsa Allah ka ganar da mu to kaga wannan kenan to su wa'annan mala'iku suna da fifiko gurin falala kamar yadda muka yi magana Allah ya ce Allahu yasqafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas kaga yasqafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas daga cikin mala'ikun akwai yadda Allah ke kebancewa an gane Allah ke kebancewa a matsayin yan aika manzanni kenan an gane yastafi minal mala'ikati saboda ai ba kowa bane Allah ke zabin ko kamar yadda a mutane ba kowa bane Allah ke bashi risala ya aike shi to su ma a cikin mala'ikun Allah zaba yake kaga kenan wani bai kai matsayin Allah ya zabe shi ba a cikin ai mala'ikun akwai aikin da ya da Allah ya bashi amma ba na isar da sako ba kaga wannan ayat ta nuna haka kamar yadda kuma Allah ya ce layyastan yastankifa almasihu ay yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabun kaga akwai almalaikatu almuqarrabun mala'iku waɗanda Allah ya kusanta su gare shi an gane kaga duk akwai nasoshi da suke nuna haka an gane da dai sauransu shi yasa suna da fifiko an gane kamar yadda suka faɗi cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu wa inna la musabbi'un sa'annan imani bi anna Allah wakkalahum bi waza'if azimatin cewa Allah ya wakilta su da ayyuka masu girma wa a'tahum al-qudrata ala ta'diyati Allah ya ba su iko akan bada wannan ayyuka zaka ga wani mala'ika ne Allah ya wakilta shi yake kawo wahayi ko kaga aiki ne wazifa ne nasa kamar mala'ika jibrilu ko Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ko kaga shi Allah ya wakilta shi wahayi shine aikinsa an gane sa'annan wani mala'ikan kuma akwai mala'iku da suke dauke da al'arshin Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bi'amdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qima adhabal ja'im kaga haka Allah yake cewa wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya kaga akwai hamalatul arsh Sa'an na akwai mika'il an gane mika'il kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke faɗi man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwan lil kafiri sa'annan akwai israfil an gane akwai israfil shi ma haka nan akwai malakul maut sa'annan akwai mala'ika na dutse shi ma akwai kuma mala'iku waɗanda Allah ya wakilta su idan za a yi halitta su aikin su yake ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman har izuwa inda za a aiko mala'ika ko a busa masa rai a umarce shi da kalmomi hudu ko aikinsa da ajalinsa an gane da lokacinsa shine ajalinsa da kuma arzikinsa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna duk a wannan lokaci kaga shi wannan mala'ika ke aikinsa sa'annan akwai mala'iku da suke gadin wuta akwai waɗanda suke gadin aljanna akwai mala'iku waɗanda su baitul ma'mur kawai suke yin bauta an gane haka kuma akwai mala'iku waɗanda suke kewayawa su kawai haka Allah ya wakilta su shiga inda ake wa annabi salati su isan masa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan zai ƙara nuna ma girman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma akwai mala'iku da allah ya wakilta suke kewayawa a duniya kawai ina ne ake wa annabi salati su aikinsu kenan allah ya wakilta su sayyahuna an gane waɗanda suke kewayawa kamar yadda hadisi ya tabbata wanda imamun nasa'i da ahmad duk sun fitar da shi imam nasiruddin eh, al-albani ya ce hadisi ne ingantacce wanda aka rawa daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati assalam yace Allah yana da wayansu mala'iku masu kewayawa a duniya suna isan min da sallama al'umma na wani dan wani yayi ma sallama haka akwai masu rubutu ko su ma kaga aiki ne nasu shine wakkalahum bi waza'ifa azima akwai hafaza nan waɗanda suke kiyaye mutum ko lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi ko wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim akwai hafaza akwai kutab ko masu rubutu kiraman katibi na na ma taf'alu sa'annan akwai masu tambayar kabari su ma ga ayyuka nan dai da yawa Allah ya wakilta su da ayyuka kowa Allah ya bashi nasa kuma yadda muka yi bayani cewa Allah ya yi musu haka ne don su su amfana ba wai Allah ya amfana ba kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi ka don kai bauta ba wai don shi ya amfana ba sai don kai ka amfana ina ganin za mu maimaita kuma sai mu tashi ko don lokaci ya ja malam ya ce albabu sani babi na biyu al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku abin da ya sa muke maimaita saboda bayanin nan kada ya tafi da karatun eh an gane bayanin sai ya ɗauke karatun kuma to amma an aka shari sai a ƙara maimaita kaga maimaita shine na ƙarshe sai kowa ya tafi da karatu Allah ka fahimtar da mu malam ya ce albabu sani babi na biyu al'imanu bil mala'ikati imani da mala'iku al'imanu bil mala'ikaci imani da mala'iku wafi salasatu dawabita a cikinsa akwai ƙa'idodi guda uku wafi salasatu dawabita a cikinsa akwai ƙa'idodi guda uku addabitul awwal ƙa'ida na farko al'imanu bi wujudil mala'ikati imani da samuwan mala'iku al'imanu bi wujudil mala'ikati imani da samuwan mala'iku wa annahum kathirun lallai su masu yawa ne la ya ya'lamu adadahum babu wanda ya san adadinsu su illallahu face Allah al'imanu bi wujudil mala'ikati imani da samuwan mala'iku wa annahum kathirun lallai su masu yawa ne la ya ya'lamu adadahum babu wanda ya san adadinsu su illallahu face Allah sai dai Allah الضابط الثاني قائدة نبي الإيمان إيماني بأن الملائكة دتشيوا ملائكو جبلوا على الطاعة أن ربي أن تيسو أكن داء وأنهم متفاوتون لليسوا ما سفي فيكن جوناني في الفضائل تكن فللولي والمنازل دكما مزعي الضابط الثاني قائدة نبي الإيمان بأن الملائكة إيماني دتشيوا ملائكو jubilu ala ta'ati an ɗabi'ance su akan ɗa'a wa annahum mutafawituna lalle su masu fifikon juna ne fil fada'il cikin falaloli wal manazili da matsayai الضابط الثالث قائدة نأكو الإيمان إيماني بأن الله دچوا الله ya wakilta وكل تاسو بوظائف عظيمة da ayyuka ما girma. al'imanu imani bi anna Allah wakkalahum da cewa Allah ya wakilta su bi waza'ifa azimatin da ayyuka masu girma wa a'atahumul qudrata kuma ya ba su iko wa a'atahumul qudrata kuma ya ba su iko ala ta'diyatiha akan bayar da su wa a'atahumul qudrata kuma ya ba